war gidan shugaban kasar jamhuriyar Nijar Khadija Bazoum ta dora alhakin koma bayan iyali da talauci tsakanin mata da rashin ilimi ta kuma bayyana yunkurin da gwamnatin kasar ke yi na cike wannan gibin yayin da take kira ga masu halin baiwa su ba da gudunmawa a wannan yunkuri a hirarta da murya amurka uwar gidan shugaban jamhuriyar nijar ta ce irin wannan taron da amurka ta kira dama ce ta neman guraba ga mata da matasa da nufin inganta rayuwarsu da kuma gina ƙasa. Ni dai eh, abin da dai nahi eh, son dama da nake son kamar yan hannu da shuni abin da nake so gare su kullum muna in na samu wanda muke hira da su muhimmancin dai bisa makarantar eh, zuwa karatun yara 'yan mata wanga shine babbatun da wannan shine zai taimaka mana a ƙasa kuma zai yaƙi da talauci kuma zai yi yaƙi hallo da yawan yara wanda basu da aiki ba yawan yaran ba ma kaɗai ne matsala a Nijar yara da basu da aiki yau ko ƙasa tana da yawa in kowa yana da aikin shi gaba babu matsala amma yanzu cikin gida guda zaki samu mace tana da yara shidda bakwai zaki samu guda ne mai zuwa boko saura da suna cikin titi suna yawo to wanda suke nan suna yawon nan ku dole ne eh, su shiga wani hali su shiga wani abin da baka so kuma dole ne ba dan su ma suna son ne wata rana rashi yana sa mutum ya je wani abin da bai kamata ba kenan ni fata na a Nijar a samu a sa mata lakwal su shiga makaranta na boko don su koyi eh, ilimi kuma su samu eh, sa'a na zuwa kasashen waje su yi karatu manya-manyan karatu wanda kamar maza irin wanda maza suke matasa da dama akan faɗi cewa abin da yake kawo ka shine zama kashe wando rashin eh, aiki ban san ko kuna da irin wannan matsala a jamhuriyar idan kuna da ita kuma ya kuke kokarin shawo kanta lalle muna da wannan babban matsala ce ina zama matsalan na yara samari matasa ina tsammanin ya yi na mata a Nijar don matasa da yawa ba su da abin yi akwai matasa wanda suke ta su karatu masu kare ma babu aiki balle da wanda ba su yi karatu ba matasa suna da yawa lokacin gona ne wa'ansu suke ma iyayensu aiki bayan shi kuma suna nan sai zaman kashe wando yadda kika faɗi kuma wanga aiki babban matsala ce a Nijar ya kamata eh, mu dai mu samu mu bude wurare kamar santar santar haka na farmasiyon inda za a makoya ma yara aikin hannu da suka suje su shiga wata tun tunda shi ne zaman nan na banza na kashe wanda shi ne yake sa su wata shaye-shaye wata su je su yi sata wata a ɗauke su ma a tai da su wani wuri can a sa su wani aiki da ba wani abu suke samu ciki ba wanda suke sa su suke wahala su kuma suna cikin wahala kenan dole harkar matasa a cikin Nijar kuma tubarakalla matasa rabin population kin kamar rabin su duka matasa ne kamar rabin mu duk yara ne masu shekara goma sha biyar kenan yara sun yi yawa a Nijar kenan wannan babban matsala ce ta yi mata mata haka akwai akwai aiki akwai babban aiki to kuma muna roƙo kuma Allah ya ka muna yan hannu da shuni su zo su ji tausan mu su ga abin da muke ciki don su ka muna. taimako mu samu yaran nan mu samu musu aikin hannu sana'a dai da za su yi wanda shine zai raba su da duk wani abu kowannan eh, zuwa kaman wani wajen zuwa boko haram da mene duk wannan rashin aiki yake samu yara in da yaro yana da aiki ba zai ma tuna da wani zuwa wajen wani yaki wani abu me ya daɗin yaki kawai yara ne in kira gani suna zaune yau da gobe basu da ma abin da za su dala komai basu da nakasha kenan sai a zo a shawo hankalinsu a kai su wani wuri a ce a ga abin da za a ba ga abin da za a mun an da su a wanke musu kwallon su nan shi kenan da su zauna cikin eh, cikin harakan boko haram da harakan sace-sace kenan lalle yawan ga babban matsala ce ta matasa da basu da aiki yau a Nijar kuma muna fata Allah yi ma matasa Uwar gidan shugaban kasar jamhuriyar Nijar Khadija Bazum kenan a hirarta da Alheri Grace Abdu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,39,49 da kuma 60 sai kuma kilo 1500 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar Za ku iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo boahausa.com don sake jin wannan shiri ko kuma sauraron. Wasu marayu wasu kuma marasa ƙarfi shin ko ka san me ya mayar da su haka? Mutane da dama suna shiga kuncin rayuwa saboda zalunci. Kai hatta kisan kai ma da kake gani shi ma zalunci ne. ke ba hukuma bace sannan kuma ke ba kotu bace saboda haka baki da izinin da zaki rinka hukunta mutane kai tsaye duk faɗin garin nan babu wanda ya isa ya dakatar da ni idan ina yanke hukunci na fi ki wannan abin da ya shafe ka ne the drone is shackled the title is mangled da baki ɗaya mu nake so mu dawo kada ki bari wani abu ya faru da ke a can. Wane ne yake bibiya ta? Me ya kawo kana? Saboda ina da ikon zuwa ko ina. Me alakar wannan da wancan? Menene abin da ya kawo? Kada kuma yadda mu wawaye mana. Ko ba ku san kanku ba. Idan ka ƙara magana sai na fasa maka kai. Zan ƙara muku akan abin da na baku. Wane ne yasa ka ka aikata wannan ɗanyen aikin? Ba na son ya wuce yau bai mutu ba. Wane ne shi? Zan gano kowa ya shi. It's a long way to take the adventure forward. Now the advance to be realm. babu abin da zan fasa kamar yadda mu ma ba abin da za mu fasa yanzu ba lokacin yin faɗa bane ya kamata ku bari mu yi abin da zai amfane mu mana yayi sa ka iya bakinka bindigar ki ba za ta taɓa bani tsoro ba rani ji nake fa kamar wani abu zai faru ni ma kaina ina jin wani iri a jikina menene yake faruwa ne haka hankalina ya gaza kwanciya hakan me yake nufi ba ma so mu ga ana zalunci kuna kashe duk wani azzalumi kenan dolan ka ne ka gaya mun inda ka je ka kwana jiya wallahi malam musaffa muka ji to wallahi a uku sai ne ma dai dole ko dai tsine maka albarka ban fahimce ka ba babu wata matsala to Film Production now bounce back again with the new saga Jafar da za a yi nasara akan shi da ido na na gan shi a wajen tun ɗazu muke na gani. Ka taɓa ganin wanda ya lalata min shiri na? Ki shiga hankalinki. Kashe shi akai. Executive producer Lawal Ahmad, producer Haidar SK, screenplay and assistant director Chelsea. za kai suka sha alhaji. Rayuwar mu tana cikin matsala. An kasa gano me laifin. Za a gano wanda yake da sa hannu a cikin wannan abin. Ba za ki gane shi ba. And directed by Amina Arahus 747, the director with a new idea. Lokaci yayi da za mu yanke masa hukunci daidai abin da ya aikata. ya kamata ka sanar da mu ma yanzu haka akwai masu farauta rayuwar ku ji da kanku menene ribar za mu aika shi ne ba tare da ya farga ba duk wani tarko da ka sani na mugunta zai iya tsallake su kai kamis jafar jafar Subscribe on our YouTube channel, jafar Hausa TV. This movie will come to your way on every Saturday, 8 p.m.